Hajiya Hannatu Zakari, 'yar asalin jihar Kano da ke zaune a Abidjan da ke kasar Cote d'Ivoire, ta ce ta kawo hajanta ne domin ya samu shiga a nan kanan Najeriya. Ko menene wannan haja nata? To, ni ne ɗinke-ɗinke kayan mata kayan kwalliya irin namu na Abidjan. Ke 'yar Abidjan ce? To, mu da Allah sa zama ne ya kai iyayenmu can. Na haka fi iyayenmu da kakanninmu duka. Mm. to shi yasa mu kuma sai aka haife mu a can amma ina zuwa wurin yan uwana ina da kani da yawa nan ina da ni suna da yawa to yanzu ziyara kenan kika taho kuma kika taho da kaya ko ko kaka to gaskiya na zo saboda bikin kawuwa ta zo to da zan zo na ce bari in kawo musu wani sabon launi da ake yi a kasanmu na kawo irin kayan ɗinki amma buki ya kawo ni to me bambancin irin kayayyakin ku da namu nan? A lalle akwai bambanci sosai saboda kayanmu da kasa kowa irin shi yana kai. Shede matsalan kuɗi za ka gani in ka kawo kuma kowa yana so kuma yanayi ma mutum kyau ne ko ya kake in ka sa shi za ka san kamar ka sa kaya ka sa sutura to a can abijan din ko um, wace irin sana'a kike ko a can abijan din ma irin waɗannan kayayyaki kike sayarwa to gaskiya can na yin kamar aikin abinci mm. aikin abincin da nake yi kuma ba irin jigi-jigi na wutan nan bane mm. ina dai ina fitato ina soya fitato ina yin salad mm. ina soyan kaji eh. to mu kuma abincin yamma kenan mutane suka fi so shi nake yi a can Ehm, <clears throat> ya za ki kwatanta sana'a a can da kuma anan? lalle sana'a can kuma Allah rufa ta ko da yake dai sana'a shi sana'a ne inda Allah ya ce za ka samu abinci ko ya kai za ka samu amma ba haka nama kudi ne irin namu da na nan ba ɗaya ba shi yasa in ka rika kudi kuma in ka zo nan ka sayi wani abu in ka kai can za ka fi samu saboda yanzu naira ta yi kasa. Mm-hmm. To me burin ki a gaba idan kika koma zaki ki daɗa dawowa ko ko sai ziyara ya kawo ki? To insha Allah burina a gaba inda dai na samu wani sabon aiki ne irin ina dinke-dinke ina kawowa yana iya samu shiga to in na je ma wannan dama aikin da nake yi na ji ma ina yi da na so in bari don gaskiya yanzu dai ma na gaji Na aikin ba yau nake yi ba kamar shekaru nawa Eh kamun bayan shekara ashirin ina aiki ɗaya. aikin salad ɗin. Eh to game da wuta kuma yanzu kuma gaskiya na gaji. Shi ina son in sake aiki. To madalla Hajiya Hannatu Allah ya ida fi Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.